da kyaukyawarin rinjaye majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da buƙatar da ɓangaren zartarwa ya gabatar da nufin samun izinin baiwa ƙasashe aminai damar girke sojojinsu ganin yadda yaƙi da ta'addanci ke ƙara zafi a yankin sahel matsalar da gwamnatin ta ce na iya yaduwa a illahirin ƙasashen yammacin afirka muddin ba a tsaurara matakai ba contre 31 voix. Kakakin majalisar dokokin ƙasa kenan sai na Umaru yana cewa 'yan majalisa 131 ne suka yi na'am da ƙudurin gwamnatin yayin da wakilai 31 suka yi watsi da shi. 131 voix favorable an da ya shafe tsawon wani jiya juma'a ana tafka muhawara a tsakanin bangarorin majalisar inda kowanne ke ƙoƙarin kare matsayinsa honorable bukari sani silli na daga cikin 'yan majalisa a ƙarƙashin inuwar pnds tarayya madigar ƙawancen jam'iyyu masu rinjaye demokarasiya ta zama gaskiya iko wannan ba na danniya ba ne ba kilayar shugaban ƙasa ya yi to kiri-kiri ko ba gwari ya ji abin da ya ci ga matsalar da ke akwai ga yanda za a yi to in kaga kurma yana gudu ka yi shi gudu ba ji bai yayi gani yayi da sunan 'yan ƙasa muke magana abin da za kai Nijar ta ci gaba shine. To sai dai 'yan adawa sun yi ta ƙoƙarin ganar da gwamnatin ta Nijar abubuwan da ka iya biyo bayan wannan yunkuri na baiwa kasashen waje damar kafa sansani. musamman kasar faransa wace ta yi kaurin suna kamar yadda za a ji daga bakin dan majalisa na rdr canji honorable lawali ibrahim mai jirgi dan kasar niger in ka tara mutum dubu ba ɗari ba ba ka samu mai hamsin mai wannan ra'ayi nan zancen da ake turan da za a kawowa dama suna zamani ba suna kallon makwabta jirgi ne ke tashi da asuba hana mu kwana yake su ba aka musu hari sai mu ga fatsancin da yan kasa suke wa ya ce bai san horon shi muna kira ga gwamnati ta yi adalci ku yi yarjejena da su wacce shekara za su tahiya kuma wani aikin in baka ba in kore ka mafaka ce suka faɗa ba sun zo kama ba kuna kallon su ba dan ba ne mutan su zamana ba Minista Uhumudu Muhammadu wanda ya hallara zauren majalisar don kare gyaran fuskar da yayi wa manufofin gwamnatinsa a sashen da ke bayani kan sha'anin tsaron ƙasa yayi godiya a sakamakon haɗin kan da gwamnatinsa ta samu daga majalisar dokoki yana mai ba da tabbacin za a sanar da 'yan ƙasa matsayar da za a cimma a yarjejeniyoyin da za su rattaba wa hannu a nan gaba da ƙasashe aminai inda komai zai gudana da yawon sojojin Nijar ta yadda kasar za ta amfana sosai a sabuwar tafiyar da aka sa gaba. Two seconds que nous accord A watan Fabrairu da ya gabata ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a ƙarshen wani taron da ya tattara shugabannin kasashen Afirka ta yamma ya sanar da shirin kwashe rundunar sojan Barkan don mayar da ita Nijar sanadiyar tsamin dangantakar da ke tsakaninsa da gwamnatin mulkin sojan Mali. To amma la'akari da yadda batun girke sojojin kasashen waje ke haifar da tayar da jijiyoyin waya a wajen wasu 'yan ƙasa ya sa shugaba Muhammad bazum bullowa abin ta hanyar da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi tanadi. Mafarin tuntuɓar majalisar dokokin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.